والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما يا هرمتا ku auri mata masu aure, sai dai abin da damar ku ta mallaka na bayan da kuka kamo a wurin jihadi akan tafarkin Allah. To ya halatta ku sadu da su bayan bayyanar ba su da ciki in sun yi istibra'i na jinan haila ɗaya. Allah ya farlanta muku haka farlantawa, kuma ya halatta muku matan da ba waɗannan ba, ku neme su da dukiyoyinku don kare kawunanku da halal, ba don kuna nufin zina ba. Abin da kuka ji daɗi da su da aure, ku ba su sadakinsu. wanda Allah ya wajabta shi a kanku, babu laifi a kanku cikin abin da kuka yarda ku ƙara ko ku yafe daga cikin sadaki bayan kun iyakance shi. Hakika Allah masanin halittarsa ne, babu wani abin da yake ɓuyar masa daga gare su, kuma mai hikima ne a cikin tsarinsa da shari'arsa.